gane karatun na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد درسوا أيوم لم تش الباب الثاني قرأت من الكتاب البداية في أصول الفقه لا babban malami wahid abdulsalam bali daga cikin malaman da ماذا ya ce الثاني باب babi na biyu al'ahkamul waba'iya hukunce-hukuncen da aka ta'allaka su da alama tattare da hukuncin wato kasantuwarsu duk hukuncin da aka sa wa alama sai alamar ta samu sannan zai tabbata in aka rasa ta ya rasu to su ake cewa al'akamun wada'iyya kuma da muka yi a baya da yanzu ya ce wa fi hikis ato ga wabi a ƙarƙashin wannan babi na al'akamun wada'iyya akwai wato abubuwa masu tattare darasin su da bawabi ya faɗa maka abu ya kunshi abu da yawa akwai su ɗaya ɗaya ɗaya har guda tara za mu ɗauki kuɗi daga ciki yau mai insha Allah sai ce abdabatul awwal abin da zai tattare maka wannan babi na farko ba'i ya wada'iyyatu hamsatu. su hukunce-hukuncen da aka raɗa wa suna hukunce-hukuncen wa wada'iyya waɗanda suke da alaƙa da wata alama za ta baka damar ka yi su ko rashin ta yasa ba za ka yi su ba guda biyar ne su a hakamun wata iya kamar yadda sannan muka al'ahkamun taklifiya shi da mu biyar ne yanzu ba a hakamun wata iya su ma biyar ne sai ce albabu a sababu na farko sababin faruwar hukunci su wannan hukuncin bai faru ba sai saboda kaza misali ai Allah ya dora mana yin zakka matsayin na musulmi sababinta sai ka mallaki dukiyar da ta kai a fitar wa zakka in ka mallaki abin da ya kai a fitar da zakka ba ba zakka a kan gane ko wa sharku da kuma sharaɗi shi ne abu na biyu da yake da alaƙa da hukunci na watsai shafi koma zakka sharaɗinta ko ka mallaki shafi a zakkar dukiya sai shekara ta zaɓi sannan za ka fita an fahimta ku Walma ne, da kuma abin da ka iya hanawa ya zo ya faru da aka samu wani abu mani ga sababi ya faru ga sharadi ya abu amma wani abu ya zo ya hana ba da zaka sukan ba da misali da kamar mutumin da wato ainihin ake bin samashi. ya mallaki kuɗin da ya kai a yi masa zakka shekara ta gazo akan kuɗin da zakkan nan ta wajen akan su amma fa ana bin sa bashin da ya tafi da biyu bisa ukun kuɗin da zai zakka da magana ya zakka ga haidin wani a cikin dukiyarsa bai taso an fahimta saboda haka wani abu ya zo ya hana shi ne a gaba ba na ɗin ruwa ne eh na ɗin ruwa ba. su ne a ne dukiyar ka kawo na kawo to ai wannan ba za a kira dukiyar ka kakar ɗaya sai in in an raba ta haka za ta kai nisabin zakka ta haka za ta kai nisabin zakka wannan kuwa a irin na dabbobi ne sun haɗin zuwa ku samar da garki to da za ku raba garkin don ganin zakka ta tafi mm. ko ba za ku haɗe ba na cewa in kuka haɗe abin da za ku ba da zai kai wa inda wanda ba bai a nan ne ake kawo sannan sai ce wasiha sai kuma hukunci da ingancin abu a hakamun wata iya ake magana cewa eh wannan abin ya inganta Wani fasad da kuma ɓaci shi wannan abin ya ɓaci so da ka in ka da magana cewar saha abin ya inganta yanzu misali duk zakar da ta kai misali a gani sharaɗi na zagawar shekara ya same ta ba a samu wani abu da zai hana a yi ta sai aka sahatin zakar zakar ta inganta an gane ku to haka ko za ka iya hukunci da ɓaci an ce in aka samu bashi don ka ba da zakka har a shi ne kai fatacciyar zakka ce wanda ba su zama lalle akan kawo saboda wani abu ya zo hana an fahimta to Hukuncin-hukuncin wazaiya su suke da waɗanda waɗannan abubuwan guda biyar sun kara neman su

shi ne ta'arifi a kan shi asbab waɗanda abin guda biyar da aka jero sai aka ɗauki na farkon su sabab ka san me shi don ka fahimce shi shi ne babi na biyu sai shi a abin abinda ake cewa sababi a wannan babi ma nojo min wujudi Shi ne abin da samuwar ta take tilasta samuwar wani abu in an same shi su dole wani abin su an gane ko wa yanzan min adamin al'adam kuma muddin aka rasa shi sai an rasa wani abu inda shi da wani abu in ba shi ba wani abu an fahimta a hausance to shi ake ce wa salafi in dai da kudin yin zakka sun isa to ko zakka za ta samu don ko ba kudin yin zarka an gane ku wannan shi ne sababi gwaru gwarun bayani a sama ka fahimce shi don kada ya zo rikice maka da shi da sharadi ka gane wanne ne sharadi wanne ne sababi azabu tsalit abinda kuma yake tattare maka mas'ala wannan babi na uku yace ashar ne abu na biyu cikin kashe-kashen wato ani al'akamun wada'iyya yace shi a sharɗu ma yalzamu min adamin adam. shi kuma shi ne abin da mutum aka rasa shi to zai tilasta rasuwar abin da ake sa ran samun ma yalzamu min adami abin da lallai a ta dalilin rashin sa yake tilasta al'adar rasuwar wani abu in an rasa yake za a rasuwar wani abu wala yalzam min wujudihi wujudu amma shi kuma bai zama lallai dan an same shi sai an samu wani abu amma in dai aka rasa shi za a rasa wani abu amma bai zama lallai dan an same shi sai an samu wani abu kaga sun bambanta da wani shi wace inda shi da wannan abu in ba shi babu shi kuma wannan in aka rasa shi an rasa abu amma a iya samu su ko ba a samu wannan abin da aka rasa an fahimta sannan ke cewa wala yanzu min wujudi wujudun wala adam ko baya nuna cewa lallai shi ma sai an rasa shi to kamar misali da aka bayar a baya da an ce sharaɗin zakka sai shekara ta zagaye. na dukiyar ka ko to shi nan in aka rasa shi ya ce ma yalzam mai adamin al'adam ko in aka rasa shi to za a rasa abu to aka rasa zagayowar shekara shekara har yanzu ta zagayo ba to za a rasa ba da zaka an gane ko amma bai zama lallai in aka same shi sai an samu zaka shekarar ta iya zagawa kuɗin kuma sun yi ƙasa daga misali an fahimta ku sharɗin ya samu amma ba lallai ne samu Sai lallai ba da samu da sharɗin ya samu shekarar ita ce shirin zagawar shekarar akan dukiyar da ta kai a mata zakka shi ne sharɗin a zakka to in kuwa tana nan kuma shekarar ta zagayo to za a yi zakka in an samu sharaɗi to za a iya samun abin da aka rasa amma ko ba lalle ba ne ya zama in an same shi an same ta dole don ya iya shekarar ta zago amma kuɗin kuma sun yi ƙasa da zaka ka gane shi in aka shi ne yake cewa ma yal zama min adam min adam in aka rasa shi to za a rasa abin da za a yi sharaɗi sai shekara ta zago kuma yanzu shekarar ba ta zago ba za a yi zakka ba an rasa sharaɗin an rasa zakka an fahimta hmm. to kuma a iya samun sharaɗin ko bai zama lallai sai an yi zakka ba da sharaɗin ishika, kuɗin kuma za a zakka su ja baya Sababu ya kau sura ta kenan in aka ran sababi ina rubuta ƙwarin aikin sharaɗi an fahimta hmm. ko bai zama lallai a ce shi ma sai an rasa shi ba don an rasa samar da zakka da yanzu an ce to shi kenan ba shi sharaɗin shekara ba ta zagayo ba ka gane to ko ba zai ba ce dan ba ta zagayo ba zakkan ba ba zai ta yi ba a matsayin kuɗin sun ja ba a kuɗin suna nan da yawa faruwa ma suka kan gane to nan shi haka yi to da ka shi sharaɗi in aka rasa shi su za a iya rasa abu amma ba lalle ba kuma ya samu sai an samar da abin da in aka ce shi shar'i ne mm. to haka shi da haka ake tantance shi inda suka sha bamban da sababi su sannan sai ci gaba da cewa abdabi rabi abu na hudu da yake tattare maka karatun wannan babi الشرط الشرعي nau'ani shi sharaɗi na wato shari'a iri biyu asali shi sharaɗin kashe-kashe akwai sharaɗin da suke cewa sharaɗin yare akwai sharaɗin da ake cewa na hankali an gane akwai sharaɗin da ake cewa na shari'a to sai ɗauko na shari'a shi zai mana magana irin sharaɗin yare na harshen larabci ko wani yare in ka tashi ne ma zan tashi in ce ka tashi ne ma zan tashi na sharaɗa tashi na da za ka tashi wannan na yare ne akwai sharaɗi kuma na wato ainihin hankali shaɗin akali kamar sharɗanta rayuwa ga samun ilimi in dai za ka yi ilimi tafire kana rayu ko? a can ko ka mutu da waza ba karatu a kan gani? wani shaɗa ne a hankalce an san cewa eh ba zai ba kai ilimi sai kana ni, in ka mutu ba ba abin da ce ilimi an gane ku to hmm. wannan sharadi ne na hankali an fahimta hmm. amma abin da ya shafi na shari'a sharadi na shari'a to shi kuma ina ina da bambanci kamar da muka faɗa zuwa wani shekara kan abin nan kudin zakka hmm. ka gane wannan shari'a ce ta shar'ar zakka ba magana ta kai amfani da hankali ka gano sun eh na gano da ba haka ya kamata ne mm-hmm. an gane mm-hmm. ba magana ba ce ta yare dokoki ne na ubangiji suka zo da wani an fahimta mm-hmm. to sai ɗauko shi wannan a sharfi shari'i ɗin sai ta ce ilibi ne an gane akwai sharfi wujo akwai sharaɗin filarci wa sharɗu akwai kuma sharɗin inganci misalin sharɗin wajabci kamar shigar lokacin sallah sharaɗi ne sallah ba za ta zama tilas dole a kanka ba sai lokacin ta yi to na sharaɗin wajabci Allah ya tilasta yin sallah amma ya sanya sharaɗin ba za su zama tilis a kan ba sai lokacin ta shi ba mai cewa da tilis ka tashi kai a gaba sai ba zan ba ya ba za su zama ci ba lokacin ta ba an fahimta amma in da lokacin da to ta zama dole a kan kaso da haka shiga sannan sharaɗi ne na wajen cinta an fahimta ku ko akwai kuma sharɗin sai ha kamar da ya gama sharaɗin inganci kamar sharɗanta alwala ga sallah sallar ka ba za ta zama ingantacciya ba sai kana da alwala an fahimta ita ba wani shiga take da shiga ce ga lokacin da alwala ta shigo ga lokacin ta fita ko ita ba ta da alaƙa wani abu ne da ake aiwatarwa a aikata shi to sai ka ce ba za a karɓi sallar ka ba sai kana da alwala to wannan sharaɗin inganta sallar ba sharaɗin wajarci ba ga sallah a lokaci guda tana da sharaɗi ko wacce nan ka faɗa sharaɗin wajen Ba za su zama tilas dole ba sai lokacin da ya wannan ko da muka faɗa sharaɗin inganci ne ba za a karɓe ta ba sai wanda yake da alwala su sharaɗi na shari'a su da suke da wannan kashe-kashe haka dai ka ɗauki wannan kashe-kashe ka su za ka aiki da shi a sharaɗin yare duka su za ka aiki da shi a sharaɗin an fahimta to waɗannan su ne abin da ya a shafi ɓangaren hakamar gari shi a kawo da iya kusa yana da alaƙa da ka tattaro ka guri guda a fahimci wani abu da ke shigowa da ce, wani abu da yake zama dalili na faruwa abu ko kuma ya kawo shi yasa ko a wajen karatun in ka koma magana mai faɗi ta irin usulu a nan an fi da kwakwalwa an gane ku a kan a koma ko a ci da kai abu kaza tilas ne saboda Allah ne shi abu kaza an so saboda za a baka lada in kai kaza sai ga warai tana gane an gane abu kaza haramun ne saboda Allah ya hana ka gane amma zuwa ce da kai Allah dora ba kaza amma ka jira sai kaza ya faru shin bai faru ba to sai ka tsaka tattara tunanin ka ka fahimci shi wani abin da yake faruwa ko ka fahimci ya faru ko ka fahimci bai faru ba sai lokaci to sai ka kiyaye da wannan magana shigan lokaci ko ka gane sai da ya shiga shari'i da tilas za mu cewa ba ta karɓo sai da lalla za mu kuma cewa ba ta karɓo sai da lalla karfi ne na yan ka tsaya ka tattaro waɗannan ruwan karɓa aiki da su a lokacin da kake wani aiwatar da abu kun an zuwa da kai kaza to wanda ya san wanda shi za mu ana jayayya da shi kare shi yana da wahala su tura muna magana sai da kuma ta shiga samun na inganci an gane ya muna magana sababi za a samu da sharaɗi ko to sai ka fahimci waɗannan abubuwa shi sai na son su taimaka ka kasance addinin mara to amma in baka sayar wannan ba ka bani magana sharafi ne ana magana sababi ne sai ka ji an koma zaurance yanzu malam yaran da ike yi ma na kowa da kowa ba an fahimta to wannan su ne kamar rabin abin da muka yi na shi wannan baki ragowar rabin Allah ta musa cikin Allah sha na kyau wa kanku idan mun da zauna kafin a dawo ya kai ya kawo ya kai ya kawo zai sa karka tunewa shati ne zuwa babu kuma ya ne zuwa kuma dama farkon mutu kuma sannan na sama ma kuma harkar zafi نعم. ولا يلزم ولا يلزم من وجوده الشرط السبب إيه. إيه. إيه. لا يلزم من أدمه الأدم bai tilasta dan أرسى rasa shi a rasa wani ma'ana ai duk magana da muke akan hukunci cewa dan an rasa sharadi baya nuna kuma sai an rasa zakka an gane tunda mun magana cewa ta tana da sababi tana da sharadi tana da mani ko a misalin da muka bayar da ka sai aka ce to in aka samu sababi shi ne nisabi to lalle zakka ta hau kan wannan duki amma ku sai sharadi ya gitta shi ne sai shekara ta zagaye kan gani ka a samu maliki Abu da zai hana aiwatar kamar bashi to shi ne sai aka ce shi sababi in aka rasa shi to an rasa zakka gaba in aka same shi an samu zaka shi tafiya yake da samuwar da rasuwar tare amma shi sharaɗi in aka rasa shi an rasa zakka amma ba lalle ba ne in aka same shi sai an samu zakka saboda haka an rasa gashi kuɗin zakka kai amma shekara ba ta zago har yanzu akan su bai wata shida ko wata bakwai ko takwas ko tara har da su shekare ba an gane rashin tabbatuwa shi ya sa da a samu zakka ba rashin sa ya jawo rashin zakka amma sa ba ta nuna lalle sai an yi zakka sau da aka yanzu shekara ta cika kyau da kuma aka rashin sa a kuɗin sun kasa a lissafi sababi ya zo ya kawo rasuwar sababi ta sa shi duk da yana nan ba zai aiki ma yalzam min adamihi al-adam abin da rasa shi yake tilasta rashin hukunci shekara ba ta zaba ba to ba za ya zaka an rasa sharaɗi an rasa zaka ka gane ma yalzam min adamihi al-adam abin da rasa shi yake tilasta rashin hukunci wala yalzam min wujudihi al-wujud amma bai zama lalle dan ya samu sai an samu hukunci ba sai ga shi shekara ta zagayo amma saboda nisabi ya kasa ba za a yi zakka ba wala yalzam min wujudihi wujud wasu ba ta tilata sai an samu hukunci shekara ta zagayo amma saboda nisabi ya ja baya ba yadda aka iya ba za a yi zakka ka gane wala adamu ko bai zama lallai a cikin shi ma sai a rasa shi ba shi to ai tunda ba za a yi zakka ba to ko a rasa sharadi a sharadi ya samu hmm. shekara ta riga ta gado ina nan zagawar shekara tana nan ta zagayo ba kai ka rasar da ita ba kada ka to amma me bayan da aka iya ba za a yi zakka ba saboda wani abu ya gaza sababi an rasa shi hmm. an gane hmm. ko kuma mu samu eh suna nan a samu su kuma shekarar ta zagaye shar'in ya samu ko to amma kuma ba za a yi zakka ba saboda ba shi an fahimta so da aka samu sharɗin ba lalle ba ne sai an yi zakka amma aka rasa shi kuma ba za a yi zakka ba wajen rasa shi wajen rasa shi shi yake da harfi suna tafiya da sababi eh, amma wajen samun sun bambanta da sababi abinci da mala wannan sharafi da sabab ana iya rasa sababi sharafi yana nan eh. ko a rasa sababi kuma sharafi yana nan gashi na da amsalar da muka yi mm. na mun ce ga abu ya kai da sabi zakka mm. kuɗi ta kai ya kai da sabi amma saboda shekara bata zagawa ba mm. an rasa sharafi amma ga sababi ko kuma a sami sababi amma ba sharafi da kudin sun kai da zabi amma saboda shekara ba ta zagayo ba da raya ba kuma za su iya samuwa duka ga kudin ga sharaɗin kuma a yi zakka ko ba ma ne halin dan wannan da kai bayanin da na kasashen eh, a kamun shi da nan cikin akwai na kamar da yayi akwai na hankali eh ashaq al-lugawi da yawa la ashaq al-aqali ni na lugawi ne na yare yawa kawai a magana da nan in in ka tashi kana tashi kana dukkan su zan da ke ka faɗa zan kana faɗa zan na shakanta faɗa ta da ta zama kada sun samu faɗar su an samu ta wani a yare ne suna kiran su bangaren adawatu shar in tana ciki ake cewa in shafiya in taqub aku in tajlis ajl in tatakallam atakallam yawa <laughs> wannan sharadi ne na yare a binciken ilimin lahau za ka same shi in kana neman wannan sharafin kakka je kana neman wannan sharafin ka tafi usul da fiqh za ka kara jewa da sai dan sun so kawai shi a irin wannan kashe kashe amma ta da za su ga sharaɗa ga harafansa ga yadda yake ga abin da yake haifarwa wajen wasali ga kaza a cikin ilimin da amma in ka dawo na shar'i bare za ka da ana magana cewa sai shi ya samu za a samu kaza in aka rasa shi ba kaza ko kuma za a iya samun sa amma ba ba a iya samun kaza ba to a nan ne wajen bangaren shafi usul za ka same shi shi kuma wancan na hankali a cikin da ba masu hankali za ka ta gani irin ah, ai ilimi ai sai ana raye kaga rayuwa sharaɗi ce ta ilimi ba ita ba ita inda kana rai sun ce kana rai za ka za ka za ka inda za ka sa a kallo da nan ba rai eh. Eh. shi kansa a kan kansa ba za ka ce lalle sai an rasa shi wala yalzam ne <laughs> to misali abin da zamu ci bari ka kocho Thank